الرحمن الرحيم الإمام ابن رجب الحمد لله رحمه الله yana mana bayani akan alamomin ilimi mara amfani kuma yana cakudawa ya kawo alamomin ilimi mai amfani wa bidda ta tabayyanu al ashiya'u wa bidda yuzhiru husna hubbidu ta tabayyanu al haka mai hikima yace yace wa ziddu yuzhiru husnahu ziddu kishiya ita ce take bayyana kyawun kishiyarta ko in yanzu ka san jakin gida da muninsa da hamakarsa da tambelansa don ga jakin daji shi kuma sai ba ka sha'awa wa bi ziddiha ta bayyanu al-ashiya'u والضد يظهر اسمه الضد to ya ce wa man ilmuhu ghayru nafi'in duk wanda ilimin ba mai amfani bane mutum wannan duk fa ana yi fa mu rika tuhuma kanmu mutum ya rika dauko abin yana sa ma kansa ya rika daukowa sai yana gwadawa a kansa kada mutum ya rika hango wasu idza ra'a li nafsihi fadlan idan ya yana ya samu wata daraja alaman a kan wanda ya gabace shi filma ƙali a kan wata magana ka faɗi wata magana da kila magabata ba su faɗi ta ba ko kuma misali sai ka gano kai binciki Allah ya baka baiwa ka iya gano cewa magana kamar yanzu misali da aka ambata waɗannan hadisan aka ce ba su inganta ba sai kawai sai mutum ya ga aishi ya huma waɗancan daraja wata shaqqaqul kalama kuma mutum ya ga yana fitar da maganganu yana wani kakale kakale zanna li nafsihi alaihim fadla fil ilmi shi ya ji a ransa kawai ai yafi su ma yafi su ma ilimi awi darajati ko ya ji yafi su matsayi yafi su daraja inda Allah a Allah li fadlin khussa saboda wata falala da aka keɓance shi da shi amman sabaka akan waɗanda suka gabace shi fahtaƙara man taqaddamahu sai rika waɗanda suka gabace shi alhali ka'ida ita ce kullum mutum ya samu kansa wannan ka'ida الفضل للمبتدي وإن أحسن المقتدي الفضل للمبتدي وإن أحسن المقتدي wannan fa'ida ce a rayuwa mai mahimmanci kullum ka rika jin cewa halala tana tabbata ne ga wanda ya gabace ka ko da kai daga baya ka zo kayan abin da ya fi nashi ko da ka kawo wani abin da magabatan ka ba su yi ba sai ka idan aiki suka bude maka kofa shi ne misalin da na buga muku wannan da malam kalarawi shi malam kalarawi a kano duk matsayinsu da yadda kake ganin bai da wata bai da ilimi da yanayin yadda yake abubuwa waɗannan to yana da wata falala babba ne falala ya buɗe ma malaman sunna wata ƙofar da da a kulle suke da makulli a toto maganganun da malam ƙala rawi Allah ji ɗan ya rika yi cikin wata da wargi su ne suka zama dalilin da ya sa malaman sunna da ba suka samu ƙofar da suka rika buɗe abubuwa a ilmance shi ya rika yi da barkwanci a Kano ka ɗaga laya ka ce ba laya a Kano da kusa ba amma malam kala rawi ya rika zuwa yana daga laya kitsi ne ma laya ya zagi laya kuma shi nan ba abin da za a iya yi wasu su ce kai ku kyale shi mahaukaci ne to a mahaukaci nan sai tara jama'a kuma su sai su shiri daga nan wani ya ban layar daga nan wani ya ban layar to ire-iren waɗannan abubuwan to kaga duk da irin matsayinsa da kana ganin ba wani abu ba ne. karka jin yana da kudala a kanka da kullum magabatanka wanda su suka gabace ka akan wani abu na alkhairi ko da kai kayi abin da kake ganin ya fi nasu to in ka cewa kana bin hasken su ne ba da dan Allah ta'ala ya sa sun gabace ka baki da da kai ba kuma gabace sun tsama junan su shaida al-Imam yana cewa laulal Bukhari da ma su mi a Muslimun yace ba da dan al-Imam Bukhari ba za a jima waye Muslim ba wanda ta ga wasu rika dauka su kai sai su rika cewa ma su yiwu bukhari muslim ya fi su yiwu bukhari الإمام السخاوي الإمام السخاوي رحمه الله تعالى أتسل تافز عمدة الإقاري هدي الساري هدي الساري من اللتاف مجلد هدي الساري يا رب تاشيني أكن يا ذاك فانت صحيح البخاري ya kama ganganin wasu malamai da suke ganin cewa sahihu muslim ya fi sahihul bukhari amma al-imam muslim da kansa yake cewa laula al-bukhari lama a muslimun ba da bukhari ba ma ba za a san waye muslim ba kun ga yin waɗannan haka haka ya kamata mutum ya rike ji a ransa duk da falalar da shi yake da ita a wanda zai ce ai ba komai ba me aka yi to shi kuma fa sannan shi ya ce wa ajira alaihi bi qillati ilmi shi ya rika kaskanta waɗannan magabatan nasa bi qillati ilmi rika gani ai ba su da ma ilimi da yawa ilimin su da babu yanzu littafai nawa wasu suka sani da mu yanzu sai ka je da tirela goma ka siyo littafi tirela goma za ka iya siyowa kana da kuɗi ka zo a raka ka ka haya ta za a samu tirela goma ka siyo na littafai sai ka ce da zamanin su ba littafi ba su da littafai da yawa shi ke na mutum ya rike rena su wala ya al-miskinu malam ibn rajab rahimahullah ta'ala ya ce miskinin bai san na qillata kalami man salafa lalle karancin magana waɗanda suka gabata innama kana wara'an wa khashiyatan lillah saboda tsantsene ne da tsoron Allah shi yasa ba su magana da yawa ba su magana da yawa maganar su kan suke mai amfani ba su ta surutu ba magabata suna da wara'u suna da tsantsini me za su faɗi duk abin da za su faɗi sai su tuno da mayar zunin kaulin illa ladaihi a ci duk lokacin da ka faɗi ta magana to akwai mala'ika da Allah ya ajiye wanda ya kasance yana dakon ka kuma yana sa maka ido kuma yana rubuta maka lada ko zunubi a kan duk maganar da kai to shi ya kasance maganar su ta yi karanci saboda tsoron Allah walau aradal kalama da a ce magabata sun gina masu tsawai su yi magana wa italatahu kuma su tsawaita magana lama a jaza an zalika da magabaci daga cikin magabata ba su gaza yin haka ba duba yin rubutun da suke da amma duk da haka sai su sa kansu ka'ida sai su sa riwaya sai su sa ka'ida ta riwaya mai ka duba al-Imam nan koyar da kike yake ba sai ya faɗi nashi ba in yi wannan babu babu su'in milka babu husnin milka babun kulli yatim kal ajr rahim sai ka maka asa wato shi bai ci ba da yawan wannan magana to da dai fi kai ya rage naka ka je ka ɗau waɗannan hadisan to ne wannan shine sai yake cewa kama qala ibn kamar yadda sayyidina abdullah ibn abbas ya faɗa li qaumin ga wasu mutane su mi'ahum yatamarauna din suna musu a cin addini suna musu wancan ya ce kaza wancan ya ce kaza ana ta musu irin yadda ake yi yanzu mas'alar da ba wata mas'ala ba sai mutane su zo su kwata ma kansu lokaci ta musu a kai ana iface iface a ba juna haushi kuma ƙarshe ba za a sami ba sai na labin abbasin ya ji irin waɗannan mutanen suna musu sai ya ce ma alimtum anna lillahi ibadan shin ba ku Allah yana da wasu bayi ba ne ashkatatkum khashiyatullahi min ghairi iyyin wala bukhl tsoron Allah ya sa su suka yi shiru min ghairi iyyin ba wai sun kasa magana ba ne in an ce al'iyyu da baki da harshe amma mutum ba zai iya magana ba sun tsoron da wasu ke da shi an je taro mutum yana da abin da zai faɗa amma sai ya kasa faɗi sunan wannan al'i sannan lafazin al'ai yana ɗauka ma'ana aljahal wannan can mutanen da wani ya je ba ta kama shi yana da ciwo yana da ciwo a jikinsa Da yi juruhun wa quruhun asabatul janaba yana da ciwo ta a jikinsa sai ba ta kama shi fastafta ahla baldatihi sai ya je nemi fatawan malaman kauyensu ya zai yi amaruhu an shila. sai suka ce an sai kai wanka fabtasala samat sai wanka ya mutu ruwa ya shiga cikin ciwuta sai ya mutu an kama manzo sama labari yana madina annabi kuma hankalin sai kai yace halla sa'alu iz lam ya'lamu innama shifa'u 'ayyi su'alu al-'ayyu al-jahl ba su sani ba su yi tambaya mana ai maganin jahilci shine tambaya al-'ayyu yana daukan ma'ana al-jahil ko kuma al anil kala wanda ba zai iya magana ba su waɗannan mutanen sun yi shiru ne in ji sai da Allah tsoron Allah ya sa suka shiru ba wai sun kasa magana bane wala bukun Sannan ba kura ne bane su suna jin magana suna iya magana amma tsoron Allah ya sa su ba su cika magana da yawa ba wa innahum lahumul ulama wallahi waɗannan magabatan su ne malamai inji ibn abbas waɗanda ba su magana da yawan nan al-fusaha'u kuma su ne masu fasahar magana in za su magana sai sun burge ka daga cikin abin da balarabe yake takama da shi akwai iya magana idan Allah ba ka iya magana a cikin laraba to kana cikin maɗaukaka ina cewa cikin namal mar'u bi asgharihi kalbihi wa lisanihi dan adam yana samun daraja da kima ne idan yana da abu biyu Kalbihi wa lisanihi yana da kwakwalwa yana da zuciya mai hadda yana da hadda abubuwa wa lisani sannan ga harshe in ya buɗe baki zai yi magana wa in yaqulu tasma'u li qawlihim al-fusaha kenan in ka zaki magana sai ka saurare su to kai abin nan fasaha a cikin magana sifa ce mai kyau eh, fasaha ce shi yasa laraba suna ladabtar da 'ya'yansu kan su iya magana an ce lokacin da aka naɗa fidna umar bin abdulaziz rahimahullah ya zama khalifa sai ana zuwa ana ba shi ana zuwa ana masa mubaya'a kenan ko ana masa cappa ana masa cappa sai wani yaro dan karami shi ma yazo zai shiga da aka bar shi ya shiga sai yake cewa sai na Umar bin Abdul Aziz yace lita akhar wal yataqaddam man huwa asannu minka shi kuma baya yaro wanda suka fika shekaru su shigo sai ya daga dan an haka kallo kallo Umar bin Abdul Aziz يسهل يا أمير المؤمنين لو كان الأمر بالسن لو كان الأمر بالسن لكان من هو أسن منك أولى بهذا المقام منك يسهل إذا دي يا الأمر ما نشيك أنا أما خيخ في قوات أوفا بأنا نغير كن دا الأمر من الأوفاني أقول نسك فيك أوفا أنا نغير أما في أقبع شيني سيشف إنما المرء بأصغريه قلبه ولسانه وشياراً خيدته ya kamata a ba mutum matsayinsa ne idan yana da kwakwalwa kuma yana da baki ka zan iya bayani shi ke za ka ce maza maza ya zo gaba gaba a kara kaddamar da shi a ce yau da ba har shi ne aka shi kuma wani abdulaziz ya ce ka allam fa laysa na zuwa aliman wa a kuwa ilmin kaman huwa jahilu إن كبير القوم إن لا علم عنده فصغير. إن لا أجانا حتى idza haffat alaihi al-mahafil ranar da aka tara maka jama'a aka ce kai musu jawabi ranar ne za ka yi taro ya yi taro sai dai a sauke ka da kan drum ko da kan limbari eh ka je ka jama mutane yanzu akwai mutane da in suka zo suka ce za su yi magana ka kare ake ta har da yan siyasa nan da kuke ji wallahi akwai wanda ba a yadda su yi magana to da inda za su yi magana sai an ji kunya akwai damuwa ka iya jawabi iya jawabi da fahimtar da mutane na da kyau yace su ne malamai kuma su ne masu fasaha wa tulaka kuma su ne wanda harshen su a ba su da lafana ba su da gwaranci in an ce lahu lisanun qalikun ko a ce huwa qalikul lisani shine mutumin da duk abin da zai faɗi baya kamun sarkan harshe komai na zuwan masa wannan da Allah ya ba su baiwa a duniya za ka ga suna da irin wannan baiwa ya ka ji in suna magana haka za ka ji kamar ana musu wahayi akwai a shek abdulkhalik al-qarani ali ibn abdulkhalik al-qarani malami ne a ƙasar saudi arabia in yana magana yana muhazara kamar waka sannan ga baituta da nashi da waɗanda ya haddace an ce ya haddace baituta sun kai dubu ashirin hmm. an ce yana da baituta a kansa sun kai dubu ashirin ba aidul ne ba fa ya fi ne fasa hatin lisani ali bin abdul khaliq al har yin wannan suna da suna da suna da suna da amma a shirin muhammad hassan a kasar mata ta shi haka yake magana to wannu bala kuma su ne ƙararru irin waɗannan ɗinan da ba su maganar nan sai magana su ta tashi an ce mutumin ma da zai wuni yana surutu in ya tashi zai magana zai kaji ba kajin wani me yanzu kake ganin maroki me kake karuwa da shi a wajen maroki ya wuni yana surutu an yi ɗaurin aure talatin kuma kowanne ce da je kai daga raɗin suna da asusun aka fara ya je daga can ya wuce can ba shi yasa ba za ka zo ta magana da kyau ka fita daga bakinsa ba amma kaga mutanen da za su dace suna tara magana mun kace musu jawabi da shine fa za ka ji magana tana fitowa kawai zai ga ana ɗaukan biro ana rubutawa al'ulama bi ayyamillah kuma su ne masana Ayyamun ayyamullahi malaman tafsiri suna da maganganu da yawa a game da me ake nufi da ayyamullah don suka ce daga ce akwai ranar lahira da abin da zai faru na hisabi wa zakirhum da ayyamillah dai su sun kasance كتنشي ta تذكروا wa Abdullahi, sun suka tuno girman Allah ashat lidhalika uquluhum shikenan kawai sai alansu su zama zukata kwakwalen su zama sun rike masu surutu wani kasarar kulubuhun sannan zukatansu su karye wani kasarar kalfi na tuhum sannan kuma sai harsunansu su kakkare hatta idan ta faƙo min zalika har idan suka farka daga wannan yusari'una na Allah bil a'mali zakiya sai su gaggawa zuwa tafiya wajen Allah cikin sarki bil a'mali zakiya da ayyuka tsaka ya'uduna anfusahum min al-mufarriqi kullun suna kidi kawunan su cewa su masu sakaci ne ba su ma komai ba wa innahum la aqyasun wallahi waɗannan su ne aqyas masu kaifin kwakwalwa ƙuya kuma su ne masu ƙarfi wa ma'azzalimin kuma ai suna kinga kansu cewa tare da azzalimai suke wal khati'in da masu zunubi wa innahum la abrarun bura'a kuma su ne masu biyayya da Allah sannan bura'a waɗanda suka kuka daga sa'on Allah su ne illa annahum la yastaghfiruna lahu al-kathira wa la yarduna lahu bil qalil illa annahum la yastaghfiruna lahu al-kathira sai dai ba su mai yawan da suka ma Allah sun kai mai yawa amma kuma ba su kambama su ga yawa yawa wa la yarduna lahu bil qalil ba su yadda su abu da ga Allah ba mai yawa suke wala ya yadulluna alaihi bil a'mali sannan kuma ba sa nuna ma Allah cewa su sun yi ma Allah aiki kaza qalatil arabu amanna suna ma Allah madauki wa mun nuna alayka an aslam Allah ce ta ta mun nuna alayya islamakum balillahu yamunnu alaykum an hadakum lil imani in kuntum sadiqin Allah za kuma Allah ya gori ku ce ku masu imani ne ku kafirta mana sannan mu haisu malakatuhum duk lokacin da game da irin waɗannan bayan muhtammuna muhtammuna kullum cikin himma suke kullum cikin himma suke me za su yi na alkhairi su ba su yadda wani mintin su ya tafi a banza ba ba su yadda sakon din su ya tafi a banza ba mushfiquna kuma kullum cikin tsoro suke wajilun kuma cikin razana suke khaifun kuma a tsorace suke haka waɗannan bayan suke ba su surutu da yawa sai yawan ibada ga Allah sannan idan sun yi abu sai su ganin kadan suka yi alhali kuma mai yawa suka yi sannan in sun yi mai yawan nan su ganin shi dan kadan sannan kuma suna jin su sun gaza fa ba su yi abin da ta su yi ba to kaga yin waɗannan su ne bayan Allah haka ake son mutum ya zama wanda ilimin ke zama mai amfani kenan ba wanda zai ɗanyi wani abu ɗan kaɗan ba sai ganin ai sun ma Allah hmm? yanzu akwai mutanen da aka ce wai aƙidar su ita ce su lada mata musu yawa wai so da kake sun yin zunubi suna da lada da yawa lada su ta yi yawa ta yawa Ko da sai sun rika rage wannan lada ta hanyar saƙon Allah sai su rika saba ma Allah saboda ladar su ta ragu in ba ka su je wajen Allah ba su san inda za su sa ladar su ba duk wannan kasassaɓa wannan wannan asarin abu nu'aim ya fitar da shi a cikin littafin sahiliyatul awliya ya fitar da shi wa ghayruhu sannan da wannan sa imam ibn al-mubarak ya fitar da shi a cikin littafin sa az-zuhud sannan al-imam ahmad ma ya fitar da shi a cikin littafin sa az-zuhud sannan al-imam abubakar al-ajurri ya rubuta ya fitar da shi a cikin littafin sa ash-shari'a littafin ash-shari'a na al-imam al-ajurri littafi ne da ke bayani akan aƙida kuma littafi ne mujalladi dai sai dai ƙato ne mujalladin a shari'a sunan littafin kenan shi yasa daga cin itlaqat na tauhidi akwai a shari'a mun gane to ya kawo wannan a shafi na na da suka ambata muku kenan sau da ka ce mu tsaya a nan shi Allah kai mu karatu na gaba su mu tashi akan hadisan da malam zai biyanta da su bayan wannan asarin da ya kana ibnu abbasin radiyallahu ta'ala anhu ai kaga wannan raddi ne mai kyau ko ya ma waɗancan mutanen allazi ne ta rauna in ka ga mutane suna musu ba su da abin yi Manzalisu su ne ci ma halaka qaumun ba'da hudan illa utul jadal baka taba ganin mutane sun halaka ba bayan da shari'a suke face sai an jarrabe su da musu in mutanen da suka yi imani da aiki ba sa musu daga cin alamar mutum mai nasara a rayuwa ya killu jadiluhu wa ya wa amaluhu musunsa zai zama ɗan kaɗan aikinsa kuma zai yawa zai zama aiki kawai a zo na aika musu sai an shiga mitin wai minti wai an yi mitin don awa bakwai ni za a tattauna kawai aiki kawai shi kenan kuma an san aikin da ya kamata a yi ina shirikar da sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi ajma'in wanda suke tambaya shi ɗaya biyu mu tashi mhm. ai shi ne na bada nace manzo so ne yana faɗan ma kowa maganar da ban ka ware shi ila ba kana in ya koma sai ya ji kamar shi manzo sama ya fi so eh amma manzon sama an tambaye shi an cewa ya fito ya ce abubakar na na isha ka ce wa mina rijali ya ce ha kuma ka kowanne kamar wa man azulamu ne wa mana azulamu na qur'ani ko wato kowanne idan ka ko fannin sa to shi. Hmm. Hmm. ikwanukum fi wa mawalikum shi ma ba ikwanukum fi shi kenan kawai sai a ka masa wani suna ne biyu yi hmm? sai za masa suna guda biyu suna ne biyu kawai shi sa masu cewa dole sai an ce bini binin nan suna san su jama wasu aiki ne a za akwai wanda suke ganin dole ne sai an ce binu akwai yanzu wanda suke ganin bid'a ne irin sunayen da suke amfani da su a ce bashir lawal sai ta ce bashir binu lawal in ba haka ba kai bid'a الشيخ بكر بن عبد الله ابو زيد رحمه الله تعالى yana da littafi تسمية المولود a ciki ya kawo wannan kuma dai wannan zafafawa ne ai an sani an ce haka an san me ake nufi da shi a shek baka guna abu abu zaidin a cikin wannan ya ce A li irabi ba a san yadda za a yi li irabi ba in ka ce bashir lawal ba a san ya za a yi li irabin sa ba tabanin kara binu to an san yadda za a yi li irabin shi binu ba dalili ne kan malamai malam musamman a shek baka akwai bincike kan ba kai da magana shi ba sai ya sa maka shakka ni ma nan da nake bayanin fa ina nan ban yadda ba ya dan sa min shakka fa <laughs> amma dai na yi ta maza saboda haka cewa binu ba dole ba ne <laughs> ya halitta a kira mutum ba zai ce binu ba da yan san dama binin ne daga a fashi kawai sai a samu wani suna ne biyu haka sai a sa mata hmm. ka san shi wannan ibnu zina jawo aiki malaman fiqh su kansu ba su kale shi ba sai malaman bikin da suke ganin ba za a naɗa shi limanci ba ga abin ba daɗi bala'i ne babba kuma shi wanda haka ta faru da shi kaddara ta faru da shi a yin wannan zai rayu fa cikin kunci ne fa ba zai iya shiga cikin mutane ya je na da karkashi ba to larabawa da baban na kamata ya waye shi sai waye babanka bayan baban fa an kana da baban to waye kuma daga sai a samu masa suna biyu ko kuma danganta zuwa ga uwar shi na binu Jummai ko lanti da damuwa shi kenan ya sa shi kan sha a ibn ulayya ya ce a rika masa ibn ulayya a faɗi sunansa a danganta zuwa ga baban shi hmm. suke ne Mm. ba wanda ya ce ta ma wani ta saba ma Allah ta kama bakin ta shiru ai abu ne da ya gabata kullu ummati mu'afa kullu mujahiri ba daidai bane mutum ya saban Allah zai na ba da labari ba daidai bane kuskure ne da ba abu ne da ya riga ya wuce istibra'i cikin malikiya su suka tafi akan cewa idan mace ta taɓa yin lalata shi ta istibra'i amma limamu abu hanifa ya ce ba dalilin yin istibra'i istibra'i yi ke mutum ya ce baiwa kila ta taɓa tana da kila wani miji da aka wani ya taɓa kwanciya da ita da to shine aka ce kafin ya kwanta da ita ce jini ɗaya su kuma malikiya sai suka yi kiyasi akan wannan cewa idan mace ta taɓa yin alfasha daga baya ta tuba tana son ta aure to sai ta yi istibra'i istibra'i shine ta zauna ta ga jini ɗaya in ta zauna ta ga jini ɗaya to alamar ba ta da ciki kenan babu wata matsala sai ta je ce aurenta amma ne ma wani abu hanifa ya ce ba wata magana istibra'i idan mace ta taɓa yin lalata ta tuba shi kenan za ta iya yin aurenta daga in har riga an yi amma magana limam malik tana da ƙarfi to amma idan har riga an yi haka ba wanda ya ce kuma a zo a yi bincike hatta shehu abdullahi gwanda a cikin littafin sabu ya usiyata ya ba da wannan fatawa ba kuma rinjayar da magana da imamu abu hanifa cewa in har ta riga ta faru haka sai auren ba istibra'i ba ba a ce ta kama wani ba domin musulunci yana buƙatar gina gida da kuma kiyaye mutuncin mutane yanzu waɗannan 'ya'yan da ba ruwansu 'ya'ya biyar shi kenan sai ka ɗauko na malikiya sai ka ci ai zina 'ya'yan zina ne wanda abubuwan da wanda zai shafa abin yana da yawa za ka yi lissafa wanda wannan bala'in zai shafa ba za ka yi lissafa waɗanda zai shafa ba ya shafi 'ya'yan ya shafi ita matar sannan mijin da suke tare da shi ya shafe shi sannan su duk abin ya shafa an dai rusa al'umma amma abu ne da yake a rike da tun kashin kafet ne ba a san a tajo shi ka ja ma kanka aiki kuwa wani da tun kafa ɗin da ke tara kiya ɗaya ba na ƙura musamman irin ɗakin wanda ba su da mata kafa mutum ya zo kafa da ɗaga shi gina da damuwa A ji ba imani ya ƙirƙirce da dariya ka za ka kuntum min qablu fa manna Allahu alaikum so da ka ba komai a kanta Uzu billahi. To ta je ta yi da wani an ce ba komai sai kuma wanda shi kai shi. Ni kahu. Ka ce mutu ka sake faɗa ma wani. Ta kawo bakin ta ta In Sun sha tuba tuban gaskiya shi ke Allah zai karɓi tubarsa. Ba an ɗaura musu aure ba? To shi ke nawa ya ce kuma ta je ta wani bincike. Wala ta jassasu nan ne ake kawo lati justice eh, zauna ƙauranta na nan ‘ya'yan da ta haifa kuma ‘ya'ya ne na shari'a to shigo da bakin ta ta sake faɗa ma wani wannan magana shi ke shi ne shi ke nan ko na alaikun salam sai na ce ka kawo ne ai ba ka ce ba ne ka fito da shi ka ce za ka fito? to ai ba ka fito da shi ba a nan kake za a yi bayani kai rabon gado ne bai shafi kowa ba kai ya shafa kai da ka kawo ka ce mutum ya rasu ya bar 'ya'ya mata guda biyu da mamashi shi da baban shi sannan kuma da wa sun kenan sai matar shi sai ka kawo sai a duba suna fitar gadon su bai da wahala na duwaye وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين duk wanda suka cin sun zo na basu su yi rajista ba su samu malam uwaisu an tashi mun gane kafa.